ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ranar da alkiyama za ta tsaya masu laifi za su yanke ƙauna daga rahamar Allah kuma abin da suke buri ya yanke saboda yankewar hujjarsu akan kafircewarsu da Allah.